magana annabi muhammad annabi muhammad shi bai taimaki rayuwar ku ba ku ba komi ba suna haihuwar yara suna tara yaran banza a gari tsinannu kawai mayaudaran banza shegu shi yasa duk yan ta'addan duniya kowane dan ta'adda musulmi ne kowane dan ta'adda musulmi ne anybody that calls you arne is a blasphemy kill him slaughter them useless people a kashe a yanka Kai, ai, ka gama magana ai, ai yanzu mu mun daina tafiya babu tsaro, mun daina tafiya babu tsaro, kuma ba za mu ƙara tafiya babu tsaro ba. Sannan ina ƙara jan hankalin mu wannan abin da ya faru ya ishe mu ishara, sannan kuma wannan abin da wannan mutumin yake faɗa ya kamata a ce mun san ina muka dosa ko kuma mu san me yake mana ciwo. wallahi mutanen nan ba ƙaunar mu suke yi ba ba san mu suke yi ba kawai ba yanda suka iya da mu ne saboda mun fi su yawa mun fi su rinjaye amma yau inda a ce ɗan arewa ba zai zaɓi ɗan kudu ba iya su ya su su ka ƙuri'unsu ba za su kawo mulkin najeriya ba ba za su kawo mulkin ƙasan nan ba amma yanzu tun da har ka nuna a kashe mu kana gaya wa sauran krista 'yan uwanka ko kuma arna zan ce 'yan uwanka idan an ce Kirista to an taɓa canja wa tuwo suna? Arne arne ne Kirista Kirista ne duk inda ake kwatance za a ce ai wane musulmi ne, ai wane Kirista ne, ai wane arne ne. To ai ba a canja wa tuwo suna, wallahi mutanen nan ba kaunar mu suke yi ba ba san mu suke yi ba. Ba yanda suka iya da mu ne kawai. suke kallon mu amma mu kuma ba useless bane kamar yadda ka faɗa kai ne useless kai ne baka san abin da kake ba muna aihuwan yaran banza muna waye waye kai ka taba ganin wani musulmi da zai fito yana zagin annabi isa ko ya taba zagin annabi isa ka kawo mini to dan Allah dan annabi yan uwana musulmi duk mai kishin musulunci in dai ka san meye musulunci kuma sannan kana kishin musulunci kuma sannan wannan abin da aka yi wa manzon Allah ka ji zafi a kai da wannan katon arne ɗin na kira ka arne na kuma ƙara kiran ka arne da maganan da arnan nan ya faɗa don girman Allah duk abin da za a baku ba za a baku yanke talauci ba ba za kuma a yanke muku ƙarshen arziki ba kada ku ɗauki ƙuri'ar ku ku ba wanda ba musulmi ba in kai musulmin ƙwarai ne kuma kai ka san darajar annabi kar ka ɗauki ƙuri'arka ka ba wanda ba musulmi ba yanzu za mu dinga yaɗawa a duniya wallahi musulmi sai musulmi mu musulmai za mu zaɓa ai mun san ko a zaɓe ba zaɓen musulmai kuke yi ba wallahi ba kwa zaɓen musulmai mu ma ba za mu zaɓe